الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون waɗannan da suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah su ne waɗanda suka yi haƙuri akan cutarwar mutanensu da rabuwa da danginsu da ƙasashensu kuma suka yi haƙuri akan biyayya ga Allah kuma suna dogaro ne da Ubangijinsu shi kaɗai cikin dukkanin lamurransu sai Allah ya ba su wannan babban sakamako.